program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da da kuma niyyar dukkan sazangon FM. muna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. wannan shiri da zai lashe sama da dalar amurka biliyan biyu ya biyo bayan alkawarin da amurkan taiwa najeriya ne yayin ziyarar shugaba muhammadu buhari a watan yuni za mu kawo muku cikakken rahoton bayan labaran duniya a jihar taraba an kafa dokar hana fita azin za ku ji dalili salihu garba na tafi da shirin da rashin ta yi sannan mu ba hukuma sauraro daman bayyana ra'ayoyinku a filin ra'ayi daga bakin mai shi yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwa cewa zai ɗauki tsauraran matakai akan Falasɗinawa masu ra'ayin riƙau. Yana mai ayyana cewa ƙasarsa ta fara yaƙi da ta'addanci na sai baba ya gani. Jiya Lahadi Prime Minister ya wannan furucin jim kaɗan bayan komawarsa gida daga birnin New York inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Mr. Netanyahu ya yi wani taron gaggawa kuma da manyan jami'an tsaro a akan kamarin tarzoman Falasɗinawa akan wato Isra'ila. Firaministan ya ce za a Hamza ta rushe gidajen 'yan ta'adda kuma za a ƙara yawan jami'an tsaro a birnin Kudus da gabar yammacin kogin Jordan. Sa'annan kuma za a da garkama waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne a gidan wakafi ba tare da an musu shari'a ba. Tuni dama 'yan sandan Isra'ila suka fara hana Falasɗinawa daga birnin Kudus da mazan da suka ɗara shekaru hamsin da haihuwa da kuma matasa zuwa masallacin Al-Aqsa inda aka yi tarzoma a kwanan nan. Wasu 'yan Isra'ila da falasɗina masu saucin ra'ayi sun fara nuna damuwar cewa ƙaruwar tarzoma alama ce ta tada ƙayar bayan Falasɗinawa. Tun da farko a jiya Lahadi, 'yan sandan Isra'ila sun kashe wani ba ne. da ya raunana wani matashi ɗan Isra'ila da wuka a birnin Kudus. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya faɗa jiya Lahadi cewa za a lalata illahirin gabas ta tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin Rasha suke kaiwa akan 'yan tawayen ƙasar bai yi nasara ba. Shugaba Assad ya faɗa wa wani gidan talabijin na ƙasar Iran cewa tilas kawance ko kuma taron dangin da rasha da iran da iraq da kuma ƙasarsa suka yi a kan 'yan tawayen ya yi nasara in ko ba haka ba to za a yi kaca-kaca da yankin to amma kuma ya kara da cewa yiwuwar samun nasarar taron dangin yana da muhimmanci da kuma ma'ana shugaba asar ya yi wannan furcin ne a yayin da ƙasar rasha ta zafafa har yare da take kaiwa a kan 'yan tawaye rashi ta ba da sanarwar cewa ta kai hare-hare ashirin da suka auna sansanonin horaswa na kungiyar isis guda goma a wuraren da kuma wuraren adana makamai da kuma sansanonin isis a lardin idlib cikin sayo ashirin da hudu to amma kuma amurka tana zargin rasha da laifin mara shugaba assad ta hanyar auna 'yan tawaye da ba su goyon bayan gwamnatin syria waɗanda suke samun goyon bayan ƙasashen yammacin duniya maimakon auna mayakan ƙungiyar isis da sojojin taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka suke kaiwa hare-hare tun fiye da shekara ɗaya yanzu to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Gwamnar jihar North Carolina nan Amurka Nikki Haley ta roƙi 'yan jihar da su wa Allah su zaman su a gidajensu domin za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kwararar ruwan sama mafi muni da aka taɓa gani a tarihin jihar. Jiya Lahadi gwamnan Nikki ta gabatar da wannan kashedi yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan jihar da ya zama mafi muni da aka taɓa gani a jihar tun shekaru dubu da suka shige. Ƙananan tafkuna da kuma rafi sun buge da zama manya, a saboda haka ta roƙi mutane da kada ma su fito su ce za su yi kallo. Ta ce yawancin ruwan da suka taru suna ɗauke da ƙwayoyin cuta, domin hatta masu aikin ceto da suka je taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta ratsa da su, su ma sai suka rasa mafita. an rufe manyan hanyoyi da dama a jihar ciki har da babbar hanyar da ake bi ta jihar zuwa jihohin florida da maine An rufe makarantu da ofisoshi da masana'antu da shaguna. An ba da rahoton cewa hadarin ya kashe mutane uku zuwa yanzu. Har ma shugaba Barack Obama na Amurka ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar kuma ya baiwa hukumomin gwamnatin tarayyar umarni da su agaza wa yunkurin da jihar take yi. jami'an zaɓe a ƙasar kajistan sun ce jam'iyyar shugaba almaspek atabayev ta social democrat da ke goyon bayan rasha ita ta lashe zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya lahadi da wasu jam'iyyun kawance kuma suna shirin kafa gwamnatin gamin gambiza a yayin da kusan an girka duk an kirga dukkan ƙuri'u da aka kada jami'ai sun ce jam'iyyar social democrat ce ta lashe zaɓe da kusan kashi 27 daga cikin 100 yayin da jam'iyyar masu hamayya ta respublica a ta jute. take da kashi ashirin daga cikin ɗari duka duka dai jam'iyyu guda shida da suke goyon bayan dangantakar kudda kudda kasar rasha sun samu isassun kujeru a majalisar mai wakilai 120 shugaba atambayev ya wato ya kula dangantaka sosai tsakanin kasarsa da shugaba vladimir putin har ma ta kai ga rasha ta kafa sansanin mayakan sama a kasar ta kajistan labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka amurka ta baiwa najeriya tallafin dala miliyan dubu biyu da miliyan ɗari uku domin yaƙi da talauci wannan bayani yana kunshi ne cikin sanarwar da ofishin jakadancin jakadancin amurka da ke najeriya ya bayar da wakilin sashen hausa abuja hassan maina kaina ya aiko mana Amurkan za ta tallafa wa Najeriya ne don kauda talauci cikin wani shiri da aka tsara aiwatarwa a cikin shekaru biyar. Mataimakin shugaban kasa Profesa Yemi Oshibanjo ya sanya hannu a madadin Najeriya yayin da daraktan hukumar raya kasashe na Amurka wato USAID da ke nan Najeriya Michelle Harvey ya rattaba hannu a madadin gwamnatin Amurka. Wannan shiri da zai lashe sama da dalar Amurka biliyan biyu ya biyo bayan alkawarin da Amurkan ta yi wa Najeriya ne yayin ziyarar shugaba Muhammadu Buhari a watan Yuni. Shirin na da zumar marawa Najeriya ta rage matsanancin talauci mai raɗaɗi cikin wani yanayi irin na tsarin demokradiyya da zai karfa tayar da kumatar tattalin arziki samar da wayar al'umma mai cike da koshin lafiya da kuma karfa kyakkyawan shugabanci na gari masanin tattalin arziki a najeriya malam yushewu aliyu ya ce tuni dama suna tsammanin haka to dama muna tunanin waɗannan abubuwan su fito tun da gwamnatin amerika ta karbi wannan sabuwar gwamnati kuma ta karbi takon gwamnatin na yadda za ta aiwatar da kasafin kuɗinta a cikin shirye-shiryen tsare-tsaren gwamnatin Eh, wannan taimako da gwamnatin Amerika ta bada wanda zai kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku to lallai dama muna tunanin irin haka zai zo domin sun fahimci da gaske ake yi wajen gyaran ƙasa wanda ƙasar Amurka tana taimaka ma ba wai Najeriya kaɗai ba ne a duk wani yanki na duniya da suka fahimci akwai jagorancin da za a iya taimaka. Malam Yushe'u Aliyu Hassan mai kai na muryar Amurka daga Abuja, nigeria. a gaida Hassan Maina. A jihar Taraba kuma an kafa dokar hana fita ne daga bakwai na yamma zuwa shida na safe saboda wato fitinar da take neman ta kunno kai a zin. Kan wanda za a daɗa mai gurbin sarkin na zin Alhaji Abbas wadda shi da matansa biyu Allah ya musu cikawa a Saudiya a turmutsin da aka yi amuna Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto. daukan wannan mataki na hana fita da karfe bakwai na maraice zuwa shida na safe ya biyo ba ma wani tashin hankali ne a garin nazin game da batun nadin sabon sarki lamarin da ko 'yan sandan jiha ta ce ba za ta lamuncewa duk wani da aka kama da hannu ba dsp joseph kwaji da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban ya ma bayyana irin matakan da suka ɗauka a yanzu tun daga ranar da aka fara maganan maganan sarauta eh, na 'yan sanda mu da mobalawa da 'yan sanda nazin har yanzu da muke magana da kai mu kira mu ga al'umma shine kar kowa ya doka doka a hannu hmm. kar wani ya doka doka a hannu a zona lafiya duk abin da za a yi a yi shi cikin doka duk wanda ya taka doka jama'an tsaro suna nan ba za a kyale ba za a kama wannan mutum ka kuma ta aiki a kanta to sai dai kuma duk da wannan mataki sai da fa aka samu hatsaniya inda wasu magoya bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar kujerar sarautar masarautar ta fantizin masu suka kusa zuwa cikin fadar a cikin dare suka ma shigar da dodo lamarin da koya da hankulan mazauna garin ganin cewa an saka jami'an tsaro da su ke gadin fadar sarkin. a gaskiya a yanzu mu dai azin gaskiya alal hakika ne sai a hankali. Eh. Eh, gane da tsaron mu gaskiya mu dai musamman mu yan cikin gari gaskiya tsaron mu sai a hankali sai da mun waye gari abun kamar ya sauki amma yanzu kike ga ma abu sai kara tabarbarewa yake an shigar da shi kuma ba ma mutumin da ya alaganci masarautar ba ma tota gaskiya yanzu a cikin fada su dai waɗanda suke tutiya cewa su su ne mabiya dodo amma gaskiya ba su ba ne mabiya dodo kawai sun masifa suke kuma ga jami'an tsaro sun kyale su shi dai gwamnan jihar taraba a dariyar disan isiyaku ya musan musanta zargin da ake yi ne na cewa suna yunkurin sabi dora a sarautar ta zan gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce fa za a bi ka'ida ne wajen zaben sabon sarki A magana wani ya shiga da toto, magana wani ya shiga da mene ba shi ne ba maganan shi ne dole a bi ka'ida domin a naga sarauta shi ne abin da ake ba sarautar da za a fita yi shi ba a bi ka'ida ba haka wasu suna tashin hankali wannan kaka sun suna neman wani fitina ne daban ba wai suna so suna neman sarauta ba ne su dai waɗanda suka tada hatsaniyar na fa neman cewa ne dole a koma a bi tsarin gargajiya na bin dodo wanda kawai yanzu ma kuma fiye da mutum biyar ne suka nuna sha'awar su na neman kujerar sarkin da ya rasu a turmutsin aikin hajin bana shi da matansa biyu da ma wani direbansa wato mai martaba alhaji abbas ibrahim sambo To ko me ake ciki game da batun nadin sabon sarkin? Mr. Lanus Ibrahim shine wazirin masarautar ya ma bayyana halin da ake ciki game da batun nadin sabon sarkin Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. Sha'anin duniya ta ya sani lamarin mu na duniya babba ta ya sani ga gani haka mamman ya sani dubula yana da amu Za mu kawo muku shirin da rashin ta yi a shakata da wannan fefe na marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos. ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma. rigunna sun kai goma sannan wani bane silifan duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da ɗaki nasa, ya yi gado ya ƙare, ya yi mataras ya sanya, kuma ya yi katifa nasa, da rediyo ga canja, ga ku kafet fa a ɗaki. hadda kujeri na sa sanan wani ba shi da ke so abu Allah na ƙauna ku. Allah na ƙauna ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya ba shi abinsa. Gai ku da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa Na nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta mara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka a gaida marigayi alhaji adamu dan maraya jos karfe uku da minti goma sha hudu da yan kai sashen hausar murai amurka ake saro ga salihu garba da shirinmu na gaba kashe su hanya mai kyau ka tuna ka sami kuɗinka da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin salu garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi ta yau bakon namu dr muhammad kabiru hassan zai karkare bayanin da ya so mai mana makon jiya akan abubuwan da ya kamata gwamnati ta tanada saboda taɓaka tattalin arzikin kasar ga yadda muka ci gaba hanyar sadarwa kuma fa eh a to wannan ai already an kamar wannan sector din already yana hannun private sector eh. idan aka yi improving wutar lantarki one of the challenge a hanyar sadarwa yanzu su kansu kukan da suke shi ne kukan rashin wutar lantarki rashin wutar lantarki to idan akwai wutan lantarki zai improving din kuma farashin na za su sauko farashin zai sauko saboda eh. yanzu kaga suna running base stations akan generator ne eh kwarai sannan kuma connectivity wannan zai sa zai ba su daman building su sake gina backbone su da fiber network a cikin ƙasan so da shi ma intanet zai ƙara zai ƙara ƙarfi sauri zai ƙara sauri saboda muna son sai an sa igiyan fiber wanda take aiki da kamar iftawa da wuta hakan nan light wanda wanda zai taimaka ya hada kasar da kasashen duniya yauwa akwai wannan wanda suke hada mu zuwa kasashen duniya eh, sumarin cables din amma matsalar shi ne a cikin kasan ne eh? eh da za ka hada tsakanin gombe da bauchi ka gane da sauransu zuwa can inugu da waye wannan irin kebul din da za ta connecting ƙasa na fiber din. Eh, to ai dole kasa ta fita waje. e a'a akwai kebul din daga bakin su Legas da sauransu da yake ɗaukan bayanan. Eh. ya kai har Europe da ko ina. Ka gane? lokacin ma tana da shi. matsalar da muke fama da shi shine bamu daga cikin muna da wanda zai connecting din mu waje. da Niton tana da guda ɗaya gulo ta yi wani kamfani ma ta yi muna da wajen kibin manya uku to amma matsalan shi ne a cikin kasan ne connections din cikin kasan ne shi ne ba da kyau eh babu ko sojajen da ba a saka fiber din ba kebul kebul din da zai connecting garuruwa manyan garuruwa yadda gaba ɗaya ba intanet kaɗai ba har su kansu gsm din da sauransu da wannan din sun fi son su yi aiki da wannan din da irin wannan fiber cable din kan microwave da wannan base stations din a mm. connecting din abu mm, to ai irin waɗanda ma an so daina yayin su anan. eh abin da ake amfani da shi na haɗa tashoshin mm. ko da ko na waya din ne eh? an fi son a yi amfani da fiber din ne wata fasaha ne da take eh, sa bayanai su bi ta cikin kebul kamar kebul din yana amfani da kamar wuta ne light haske a gudun haske yake yake aiki yake aiki eh to to to dokta daga karshe bari mu koma kan sufuri eh, eh ana batun tattalin arziki saka eh. hannun jari idan babu sufuri ingantacce haɓaka tattalin arziki zai yi kuwa ba zai yiwu ba kuma yana cikin matsalan da muke fama da shi ma na na rashin ci gaban ƙasa yawanci ko da ko duk ƙasa da ka gani za ka ga su railway din nan su suka fi wannan to wannan duka yanzu sai an duba ta yaya ne ne za mu dawo da su yaya za mu sami yadda za mu sarrafa ƙarfe irin wannan ayyukan ne ya kamata a girgiro wanda zai sa mutane su yi in ma bashi za a ciwo a irin wannan ayyukan suna da amfani makasa akan mm. ba a yi su ba to dole ne eh, cikin ayyukansa tabbatar da cewa an dawo da sufuri ta hanyar ne nan a ƙara inganta shi da sauransu kuma wannan shine zai sama wa mutane ayyukan yi kamar yadda ake samun kasashe su ci gaba sai an ɗauki manya-manyan project ne fa an sa a gaba fa a gane na gane yauwa ba wai kame kamar ƙasan nan zan ba da misali na shugabannin ƙasa guda biyu lokacin da fdr roosevelt ya zo 1932 mm-hmm. ana cikin la'ila ha'una depression ma ba taɓa samun lalacewar tattalin arziki a amerika da ya ci wannan ba a gane da ya tashi ya ce to za a sake gina amerika ma gaba ɗayanta ba propagandan da ya tashi da shi kenan nan take aka fara gina tashoshin wutan lantarki ya ce za a yi tennessee valley authority za a yi hoover dam za a yi waye-waye yin aka dinga aikin gina dam talakawa da haka suka sami aikin yi aka gina tashoshin wutan lantarkin da har yau suna ƙarƙashin gwamnatin tarayyar amerika ne kuma su ne suke ba da wuta a tsakiyar ƙasa jihohi da dama wajen megawatt dubu talatin da biyar wanda ta nasi wasu authority misalin irin katon project da ya tashi yi kenan to misali yanzu kai da kake ganin wannan manya-manyan zabga-zabgan hanyoyi interstate highway din nan da ake faɗa eh. suna nan kamar gidan dara sun tsaga ƙasan nan ko ta ina to wannan kuma ka ga lokacin eisenhower ne president eisenhower da ya zo ya ce ba hanya a ƙasar nan mm-hmm. saboda haka suka tashi kawai suka zazzana gidan dara hanyar zuwa hudu hanyar dawowa hudu kaga da yadda hanyoyin suke haka suka tashi suka dinga gina hanya ko dutse ne in suka riga suka shata ko duk girman dutse in hanyar ya bi ta wajen sai an fasa shi to da haka haka ake gina ƙasa kuma ake gina tattalin arziki wannan zai jawo mutane su sami aiki a yanzu misali idan shugaba buhari ya ce nan ne nan ne najeriya dole a yi railway da zai kewaye kasa gaba daya yawwa aka kama aiki ba ji ba ba sai ka yi ayyuka da yawa ba in ka kama project daya biyu ka sa komi himma in aka samu aka gama wa'annan sai ka ga sun ba da tasiri sosai akan ka dan yi kanana nan yi wancan kai wannan kai wannan daga ƙarshe a zo a rasa mani a kai to da irin wannan hikiman suke suke suka yi ta yi suka gina kaga yanzu wannan hanyoyin 1955 aka yi su kagan su har yanzu a yanda suke eh, ana yawa kasan nan kwarai mm, eh? to kaga tashoshin wutan da aka giggina 1932 38 45 har yanzu suna ba da wuta yanda ake yi yanda suka yi kenan kaga yanzu in yace shi kawai maganan wuta da railway kawai zai yi duk kuɗin da ya samu da kuɗin da ya tattaro ake kawai ya gina railway da wutan lantarki ne kaɗai to tasirin da wannan zai yi har shekaru zuwa gaba ka gane na gane yauwa to irin haka suke suke ginawa to kaga duk zuwan obama shi yanzu in aka magana abu daya mm. magana obama care healthcare din na reform da ya yi eh. babu abu ɗaya babba da shekara takwas ya yi har ya tafi ba za a manta da shi ba ka gani Mm. ko kuma shi bush da ya zo lokacin housing market aka yi ko kwarai aka yi ta gina gidaje ma mutane daga ƙarshe abin ya zo ya rushe ko kuma kennedy da ya zo ya ce za a je wata eh? mm. za a je zamaniya yauwa za a je ka wata kaga aka yi ta kashe kudi aka gina nasa ne aka daga nan suka sami ilimin jiragen sama da roke da roke da sauransu da nukiliya mm. to kaga yanzu aka yi maganar ilimin samaniya da sauransu sai a ce ma wannan aikin kennedy ne to haka suke yi to manyan project guda ɗaya ko biyu ya kamata ya sa a gaba mhm. justice policy ya ƙara sashi har ƙarshe amma idan ka ce a'a za ka yi wannan ka yi wancan ka yi wannan ka yi wannan to ba lokaci shekara hudu zuwa takwas ba it's not enough yan ayyuka kuci kuci eh to ba zai mobilizing gaba ɗaya ƙasa eh, da manpower a ga abu to ɗaya ba. To madalla dokta na gode da yawa. To thank you. Na gode na gode na gode sai mun sake saduwa. To madalla. Na gode madalla. Jama'a ƙarshen fira kenan. a madadin bakon namu dr mk hassan da chubahiro diodone wanda shirya mana sauti ne salo garba ke maku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya. Ciki Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka muna kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye daga nan birnin Washington DC ga filin ra'ayi daga bakin mai shi. Sashen Hausa na muryar Amerika a yau Litinin ina so ba da ra'ayina ne wajen jajantawa wa 'yan uwa da iyalan inda harin bom na wajen garin Abuja ya shafa na kuje kenan da kuma yaya. a muna jajanta ma iyalansu sannan kuma a gefe guda ina kira ga jami'an tsaron najeriya da su rubanya kokarin su domin saboda kare kasance a kullum ana ce ana cin nasara ana cin nasara amma kuma sai mu ga wasu abubuwa suna faruwa a ƙasa ya kamata ce a su rubanya kokarin su wajen kakkaɓe mana wayan nan yan ta'adda muna addu'a Allah ubangiji ya zanna da kasa mu lafiya mai magana mu dasir Muhammad Tafafulewa daga jihar Bauchi Assalamu alaikum sunana Babba Haruna Bajoga ina kiran waya daga nan ne unguwar Korago Road Sangaru alhamdulillah a gaskiya ba ma jin daɗin yadda ake tsangwamar mu fulani a ƙasar mu ta haihuwa wanda kamar al'umma na yankin yarbawa suka sai sun bawa fulani umarni da suka sai musu daga su. to a gaskiya mu ba mu ji daɗin haka ba ya za a yi duk wani ta'addanci sai a yi ta danganta shi da fulani ko kuma barna mu fa fulani in sun mun je mu waje to ba abin da zai kai mu sai kiwo na dabbobin mu to ya za a yi kuma muna cin arziki na ƙasar mu kuma muna arziki na wannan yanki muna kiwon dabbobin mu kuma mu zo mu ce za mu aikata ba daidai ba a gaskiya ya kamata a yi bincike domin akwai masu shigar mulkin masu shigar rigan fulani su ta aikata ta'asa saboda a shafa mana kafin kaji da fatan Allah ya taimake mu haka kuma yan uwana fulani mu tashi ɗaya domin taimakon mu da kuma taimakon al'ummar kasar mu baki ɗaya ta hanyoyin da suka kamata ne VOA Allah Antu Gwandal. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malamadorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana shine game da sukan da jam'iyyar adawa ta pdp take yi wa gwamnatin janar muhammadu buhari game da rashin sauri ko rashin aiwatar da wasu abubuwa a ƙasa to wannan jinkiri da gwamnatin janar muhammadu buhari take yi wajen gudanar da ayyukanta mu talakawa mun gamsu da shi domin irin barnar da jam'iyyar pdp ta yi na shekara goma sha hida a najeriya matuƙar gwamnatin janar muhammadu buhari take za ta yi sauri ko gaggawa to na san za a yi tuntuɓe za a faɗi kuma faɗuwar da ba za a iya tashi ba saboda haka irin ɓarnar da gwamnatin baya ta yi ya zama dole gwamnatin da ta hau ta bi sannu a hankali domin ta gane ina bakin zaren najeriya ma ike ciki masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba da sanarwa cewa zai ɗauki tsauraran matakai a kan Falasɗinawa masu ra'ayin riƙau, yana mai ayyana cewa ƙasarsa ta fara yaƙi da ta'addanci na sai baba ya gani. Jiya Lahadi Firaministan ya yi wannan furucin jim kaɗan bayan komawarsa gida daga birnin New York inda ya halarci babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya faɗa a jiya Lahadi cewa za a lalata ilahirin Gabas ta Tsakiya idan hare-haren da jiragen saman yakin ƙasar Rasha suke kaiwa akan 'yan tawaye ƙasar bai nasara ba. Shugaba Assad ya faɗa wa wani gidan talabijin na ƙasar Iran cewa tilas ƙawance ko kuma taron dangin Rasha da Iran da Iraq da kuma ƙasarsa akan 'yan tawaye nasara in ko ba haka ba to za a yi kace-kace da yankin. Gwamnar jihar North Carolina nan Amurka Nikki Haley ta roƙe 'yan jihar da siwa allah wa Allah su zamansu a gidajensu domin za a samu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a kwararar ruwan sama mafi muni da aka taɓa gani a tarihin jihar. Jiya Lahadi gwamnar Nikki ta gabatar da wannan kashedi yayin da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan jihar da ya zama mafi muni da aka taɓa gani a jihar tun shekaru dubu da suka shige. to madalla gaishe ki da haka Allah ya kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin ilimin garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande yanzu a madadin jin mai Ali da Cuba Hero Diodo ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya Malam Charles House da ya rika masa a nan ni sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.